so da aka shiga gidansa aka yi sallama sai aka kashe shi sai ranar tuesday wani dan angon da abokinsa sun fito suna haurowa misalin karfe shida na yamma sai suka harbe daya daga ciki sai suka yanka kan da dare muka kira su cututtuka finance da suka kamin situation sun. jiya kenan sai aka bi kafan jinin aka bi kafan jinin sai aka zaka samu jinin a cikin rigan wani fulani sai shi mutumin ya ce ba za a shiga masa daki ba sai shiga daki sai je doka da AK47 sai buɗa mana wuta a wajen har ya harbi mutum da ya a nan take sai kada ya tashi sai aka fara kone-kone a wajen security suka zo muka ce ma matasa kar mu tantan yau din a hannun mm. suka je suka kashe mutum takwas da suka kashe mutum takwas suka kokkore gidajen mutane a wajen gaba daya yanzu ya yanayin wurin yake mata yanzu dai ba kowa a gari an ba mata a gari ba yara a gari kuma muna roƙon nema ta zo ta taimaka mana saboda mu nema abin da za mu taimaka ma wa'annan mutanen Na kuma zanta da wani bafulatani mai suna Habibu wanda ga ne a wurin da rikicin ya auku. Shekaran jiya dai ina ne makiyaya da suke kiwon dabbobin su a kan yankin kasan mangu. Aka kora musu shanu, aka kashe wani bafin latani daya daga cikinsu. To yau da safe wasu daga cikinsu sun koma neman shanu kuma sai rikicin su sake barkewa aka bi su ana harbe su an da daga cikin su biyar an kashe su. a yanzu wa inda muke magana na akwai gidajen da suke cin wuta ina nan a kusa da wajen sannan kuma wata kila za su yana harbi ma yanzu inda muke magana na su inda ake harbi su sojoji suna nan suna nan a gaban su aka kona rigajin fulani kuma a gaban su aka kashi fulani kuma a gaban su yanzu inda nake magana nan da ke ana na ana rusa musu gidajen su inda suke zaune duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura sai dai bayanai na nuni da cewa jami'an tsaron sun kai ɗauki a wurin da rikicin ya tashi su ma al'ummar yankin mahaɗar yalwan shandam da lantan ta kudu sun buƙaci a girke musu jami'an tsaro kasancewar yadda ake kwanton ɓauna ake kashe mutane a hanyar zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani amsa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. Bar bambanci na kabila ko addini.